ɗan ƙasa na gari Dan kasa barka da warhaka. wa barka dai. Ke ma ya kamata a dinga ce muke a nan. A'a, mu ka san mu yan jarida ne. Oh, yan jarida ba ku da gaba ba ku da baya. <laughs> Eh, tsalla tsalla din da aka nemo ku. Menene? To dan kasa ina da tambaya. Da ganin ki na san me yake tafa da ki. Tambaya ta a yau shine. a sama an san cewa shugaba muhammadu buhari kake yi eh, eh shugaba muhammadu buhari <laughs> ah, to amma a garin ku kuma har yanzu baka faɗa mana wa kake yi ba dan ƙasa <coughs> a ah, ku yan jaridan nan eh, wani lokaci kuna da hikima to amma yau bari mu gaya miki duk dan kirki an ce charity begins at home kuma duk dan kirki dole ne ya kare mahaifarsa ko ba haka bane ai shiru din da ne da kam na koma ne makur akwai abin da nake nufi ai duk mutumin da ya yi buhari haka ne to a garinsa ma dole ya so kanin buhari kano ce mahaifata mahaifar ubana mahaifar kakata ko a madaci na aka haifi kakana haka ne a dawakin tofa kenan haka ne to ko nan na baki amsa a a dan gasa ya kamata kai mana dalla dalla na ce miki ganduje nake yi ga mutumin da yake girmama mutane ga mutumin da yake mu'amala da mutane lami lafiya malamai sarakuna masu kuɗin gari talakawa duka kowa da kowa yana mutunta su Iwa zan yi banda ganduje to ki ga yan wanda zan yi banda ganduje mutumin nan fi sabilillahi ga hakuri eh? duk da cewa dai mutumin nan dama ya sha ciyar da mutane wayanda suke zuwa su zama gwamnoni shi yake ciyar da su a da shi yake ciyar da su muna da labarin komai da komai an iya zuwa a shiga gareji a zauna a jira abinci gwagwa ta gama girki ta miƙo ta miƙo a ci a koshi a gyatsa a samu kuɗin mota dubu shida a bashi ya tafi eh yanzu kuma ya zama abin da ya zama ya zama ya zama hasidin iza hasada wallahi ai ganduje kawai duk mutumin da baya ganduje wallahi baya godiya Allah kuma kanawa in dai ba su gode Allah ba za su gode azabarsa wallahi tallahi ba abin ba wanda bai ba wanda bai san abin da ganduje yake ba yana son Muhammadu Buhari ni ma kuma ina son sa duk mai san Muhammadu Buhari wallahi ina son sa amma banda banda mai tsilla tsilla fa eh kin san banda mai tsilla tsilla tsalle kamar dan jab jab daga can yi can na koma mai zaman benci a gareji yana jiran aiki ko ko Ganduje ya halace zamani kowa